Allah mun gode maka wan godiya mu Allah muke kai ma godiya wala abu ya kyau abu ya kyau Allah bangiji ya sa su fate insha Allah su yi kokari Allah ba mu sa da rabo gaba wallahi yau dai muna cikin farin ciki kware kware kware wallahi wanga ball dai ba ize bane abinda Allah ya murfa mun gode kuma wanga kafin da zamu shiga shi Allah ya sa mu shiga da sa'a murnar wasu al'umman Ghana kenan biyo bayan tawagar Ghana Black Stars ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya nasarar na zuwa ne bayan da 'yan wasan Black Stars suka tashi da ci ɗaya ɗaya da 'yan wasan Super Eagles na tarayyar tarayyar Najeriya a karawar da suka yi a Abuja. Motar wasu matasa a birnin kuma sai dai ta fada a cikin wani lambatu yayin da sun ka tattaru domin shan bikin nasarar. One, two, three! Kasan murnan butasa ne. Eh cikin murna ke ne fara da gota. Kuma murna yanzu da mu fara. An Allah ya sa muka yi muka fidda wanga mota cikin gota ga. Yanzu da mu murna sosai sosai. Sai dai minti goma da fara wasan dan wasan tsakiyar Ghana Black Stars Thomas Depati ya zura kullo a ragar Najeriya. Eh.

Najeriya dai ta samu damar zura kwallo ta biyu ta hannun Victor Osimhen, amma alkalin wasan ya soke kwallon bayan da anka gano cewa Osimhen ya yi satar gida. Wasu 'yan Najeriya da suka tattaru suna kallon wasan a nan birnin Kumasi suna ganin rashin kawo Ahmad Musa da Igalo da guri na daga cikin dalilan da ya sa suka sha kashi. You have somebody like uh, Musa, you have it on the bench, you have Igalo on the bench. Eh. They are international players. You want to go and local, local, local. Sai dai ko ga abin da suke faɗa bayan wasan. Ni dai ta min zahi Allah ma ya sani yanzu haka ni ban masu ma ana min magana kwallon nan kawai saboda mi ni naji zahiri yawa ba shi ga yanda Najeriya suka bugawa bai da kyau sam sam sam sam worst performance ne cikin su ban expect wani a performance akan gaba so performance su na bai da kyau out of 100 1% ma ban ba su worst performance ne duk da dai bacin ran wasu 'yan Najeriya a nan birnin Kumasi magoya bayan tawagar Ghana Black Stars na ganin Ghana da Najeriya duk ɗaya ne. Kuri za su yi mu da su Hassan da Hussein ne. Mun ga an je World Cup ma Ghana na ciki Najeriya na ciki don ga Najeriya na asali ne mu ma wurin mu. Ta shi sa mu muna alfahari da Najeriya. A ranar Juma'a na makon jiya Super Eagles ta tashi babu ci da tawagar Ghana Black Stars a nan Kumasi a wasa na farko. Wannan shine karo na hudu da Ghana za ta halarci gasar cin kofin duniya ita kuwa tarayyar Najeriya da ta yi nasara da zuwanta na bakwai kenan. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana.